أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول الذين تبعي أعلمهم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم ما بأرضهم إني عباد الله قالوا يا نوح قد جادك فأدخل جدالنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا مصلحين إن ربك أن لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن ابتليته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوهي إلى نوح نمنعه لن يؤمن من قومك إلا من كذاب ولا تبتعد بما كانوا يفعلون wannan ne ba sai na sauke shi ba ba za a ganna ba? to da wadda shi tun da ba za a ganna ba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من جيش السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه البرد الميامين وعلى كل من اتفع أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ashirin ko sha tara ga watan jumada ula shine wata na biyar cikin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi Sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in daidai yayin daidai da ashirin da shida ga watan ɗaya shekara dubu biyu da goma sha tara a wannan gari na babbar tunga a cikin wannan wato local gamman ta tafa local gamman a cikin wannan jiha ta naija a shi akwai tafa gari akwai tafa local gamman a munasabar wannan karatu ɗalibai ne suka sauke Alƙur'ani, wanda kamar yadda nake samun labari adadinsu ya kai mutum arba'in da wani abu wayannan ɗalibai karatu da suka yi Allah ya sa karatun su albarka Allah madaukakin sarki ya sa ya amfane su ya amfani iyayensu duniya da lahira wannan kuma akan muhimmancin karatun yara da ilmantar da su sai gobe da safe hadu, mun haɗu aji bayani na biyu ɗan uwa malam muhammad awal da ya sauka daga Rijau? Allah ya saka masa da alheri Allah ya sa abin da ya faɗa dangane da janyo hankalin matasa Allah ya sa shi a mizani na uku wannan wa'azi yana gudana ƙarƙashin wannan ƙungiya mai albarka wanda a nan wajen akwai shugabanninta shugaban majalisar malamai da kuma shugabanta na gudanarwa da gingima gingiman maluma da suka zo har daga wasu wurare abinda za mu tattauna a wannan dare kamar yadda na gama du'i a rubuce wato alƙur'ani yuna da matsayinsu a wajen musulmi da ahli sunna a kuma da da yanzu to wannan kalma ta alƙur'aniyuna ya kamata na farko in fara yin sai wani abu a kanta na farko kalman alƙur'aniyuna wannan nisba ce ga ɗalibin da ya san larabci ya san luga kamar yadda idan mutum ya fito daga makka idan za a jingina shi zuwa ga makka sai a ce masa makki kamar yadda wanda ya fito daga madina idan da a jingina shi zuwa ga madina sai a ce masa almadani wanda ya fito daga misra idan za a jingina shi zuwa ga misra sai a ce masa almisri balarabe in ana so a jingina shi zuwa ga larabci sai a ce masa al'arabi haka ɗan sunna in ana so a jingina shi zuwa ga sunna a ce masa sunni dan shi'a in ana so a jingina shi zuwa ga shi'a a ce masa shi'i sufi in ana so a jingina shi zuwa ga sufanci a ce masa sufi to haka yayin da suka ce ba su yadda da komai ba sai ƙur'ani sun watsar da hadisai sai wasu suke ce masu alƙur'ani to wannan sunan bai dace da su ba saboda dalilai kamar haka kuma akwai sunan da malamai ke kiransu da shi idan a larabci za ka faɗa sunan da ya dace da su shine munkirus sunna masu inkarin karantawar annabi muhammad idan kuma a nan ƙasan ne to sunan yanka da suka shahara shi shine yan ƙalaƙato ko yan tatsini wannan shine sunan yanka da suka shahara da shi ana ce musu yan kala ƙato ne saboda duk maganar da ka faɗa an ba ƙur'ani bane za su ce maka wani ƙato ne ce ko da ko annabi ne faɗi maganar za su ce ƙato ne ce ana ce musu yan tsine ne saboda wanda ya fara da'awar a nan ƙasar na cewa hadisan annabi ƙarya ne ga baki ɗaya marwa mai tatsine shi ya fara ta wannan shine su na yanka to maganan musu akan sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ba magana ba ce farariya yau aka fara ta an yi ta a da akwai kuma masu yin ta yanzu kuma za a ci gaba da yin ta ila yau milkiyamati wannan ba kome yake tabbatar mana ba sai gaskiyar da kuma annabin ya faɗa ita ce take tabbata a da an samu kawarici sun yi inkarin wani abu na sunnar annabi kamar hadisan ceto hadisan azabar kabari da makamantan irin wayannan an samu shi'a da kashe-kashenta sun yi inkarin hadisan annabi an samu almustashirikuna sun yi sannan aka zo aka samu al'akalamiyin wayanda su duk abin da Allah zai faɗa ko annabi to sai sun auna shi da hankali idan hankalin ya yi daidai da abin da Allah ya faɗa su karɓa in sun ci karo to ko da ƙur'ani ne ya faɗa to yanzu fa bai yiwuwa ba Allah ya faɗa abin da ya ci karo da hankali dole nassin sai an nemo masa ma'ana in ba haka ba a yi watsi da abu wannan shi ne to saboda haka muke so mu tattauna mai gabatarwa da zai faɗi wata magana na ce kare fara ya ce wai zai ba da sanarwa cewa wai cikin yan masu wannan aƙidar ta ƙala ƙatu masu aƙida ta tafi ne wai idan akwai wani wanda zai zo za a ba shi dama ya zo to ne ba haka tsari na yake ba idan na zo zan yi karatu irin wannan karatu zai yi in kara da tambaya ba za mu hana ta tambaya ba amma ka ce ka zo muƙabala to baka isa ba karatu nake yanzu in ka isa muƙabala za a yi to ita lokaci ake sa mata yanzu ba lokacin ta bane ka je ka bincika ga wanda suka sanna in kai baka sanna ba in kai baka sanna baka tambayi manyanka duk wani wanda ka sani mai aqidar qala ƙato ce qur'ani zalla duk wanda ya na ƙasar nan ya tashi ba wanda bai sanna ba in kai ka sanna ba ka je ka bincika saboda haka maganar debate tattaunawa ina yin ta a mataki ne na duniya ba a mataki na local level ba saboda haka in ka zo muka zauna aka yi awa takwas da kai awa goma sha biyu akan kariya ga aqidar ka to lokacin ka iya sanin ko mu waye mu ma za mu san ko kai waye amma yanzu karatu na zoyi wanda yake da tambaya za mu iya bashi dama yanzu ya tambaye shi amma ka sani in ka zo kai tambaya ba za ka sauka ba kai ma sai ma tambaya ka san wannan duk wanda ya yi tambaya in kuma ka ce a tattaunawa za a yi na farko kana da malami to malamin ka ya kamata ka turo ta yadda in maka kai shi ƙasa duk kun taɓa ƙasa amma kai ƙaramin alhaki wanda wataƙila yanzu da za a kawo min littafi can ba wasali in na ce ka karanta shafi ɗaya littafin na haɗa ka da aiki kuma ka ce kawo a jayayya to ta yaya za a jayayya ta yaya ta yaya saboda haka wannan shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne annabi da allah subhanahu wa ta'ala ya aiko mu wannan duniyar kuma allah maɗaukakin sarki ya faɗi cewa ya aiko shi ne zuwa ga duniya ga baki ɗaya aikin da ya masa zuwa ga duniya ga baki ɗaya ba duniyar mutane kaɗai ba har da duniyar aljanu aya ta farko ya ce wa ma naka illa kafatan min wa ma naka illa kafatan lin na'azi basira wa Nazira. Allah yake cewa mu aiko ka ba illa kafatan lin-nasi sai dan mutanen duk duniya gabaki daya to ba mutanen duniya kaɗai ba har da aljanun duniya Allah ya aiko annabi zuwa gare su qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min al-jinn fa qalu إنا سمعنا قرآنا عجبا وإذ صرفنا إليك نفرا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين wayannan ayoyi ne da suke tabbatar mana da cewa Allah ya aiko annabi zuwa ga mutanen duniya da kuma aljanun duniya kuma ya kira su zuwa ga addinin Allah Allah ya faɗa a cikin suratul Tauba da suratul Muhammad sannan da suratul Safi ya faɗi cewa هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى وكفى بالله شهيدا تقول سورة السفي هو الذي أرسل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافر ولو كره المشركون الله يكتب هو الذي shi Allah shine wannan da arsala rasulahu ya aiko annabinsa malamai sun ce ba za a taɓa samun ar-rasulu ba sai ya haɗa abu guda hudu na farko sai an samu al-mursil wanda ya aiko shi wa yake aiko manzanni Allah ya ayyuhan nabi inna arsalnaka ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira kaga anan wajen fa'alaran ma ya zo da wata magana ni na karanta na ce ya ayyuhan nabi shi kuma ya karanta ya ce ya ayyuhan kuma duka ƙur'ani shi shi yasa wani da ya je gidan rediyo yana program aka bugo mai waya aka ce to kai da wata ruwaya kake karatu ya ga yi ce warshin za a ce to ya kawo aya a ina warshin ta a cikin qur'ani in ya ce hamsu za a ce ya kawo a ina hamsu take duk wacce ya faɗa bai da mafita sai ce shi kira annabi muhammadu ke. Don girman Allah duk wanda yake da Qur'ani a nan garin ya ɗauko guda biyun nan kaɗai. wanda aka wani alaran ma ya karanta ya ayyuhan nabi'u akwai ƙur'anin da aka rubuta ya ayyuhan nabiyu a cikin su wanne ne na Allah wanne ne daidai kuma wata aya ta ce ma wannan daidai ne kuma wata aya ta ce ma duka daidai ne ya ayyuhan nabiyu ni na karanta alaran ma ya karanta ya ayyuhan nabiyu Allah ya ce inna arsalnaka zan zo kan matsalar kuma akwai tambayoyin da zai na rantse da Allah ku zama shaida duk mai wannan aƙidar ta ƙala ƙato da ta tsine na rantse da Allah duk wanda ya iya ban amsa in akwai wanda yake da amsa kawai ku komawa zan yi gefe ya zo mu ba shi aran mumbarin nan in na yi tambaye wallahi duk wanda ya ba da amsa ne kuma zan shiga aƙidar kuma zan yi tambaye zan yi su Wataƙila guda goma kawai nan da sai ta zama tilka ashiratun kamila inna naka, Allah ya ce mu ne muka aiko ka wannan shine abu na farko al-mursil wanda ke yi aike shine Allah subhanahu ta'ala. sannan na biyu al-mursal wanda aka aiko shine ar-rasul shi kuma ar-rasul dinnan shine al-muballigh kalam mursilihi shine wanda ke isar da maganar wanda ya aiko shi Allah ya faɗa a cikin suratul ma'ida waje biyu ya ce mata ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilayka من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالتي يا أيها النبي لا يعذبك يا أيها النبي لا يؤمنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا يا أيها الرسول لا يعذبك الذين يسارعون يا أيها النبي يا أيها الرسول يا أيها الرسول لا يؤذنك الذين يصارعون في الكبر من الذين كانوا آمنا بأفواههم إيه؟ ولم تؤمن قلوبهم وإن سوري آية الله يكرا شيء مثل يا أيها الرسول ذاك الرسول شيء المبلغ كلام مرسله وانك ke isar da maganar wanda ya الرسول dukkan annabin da Allah zai aiko a doron ƙasa bayan kasancewarsa an rasulu to sai an samu kuma wajen wa Allah ya aika shi kowane annabi Allah zai ce wa ila madiyana akahum mai wa ila madiyana akahum shaiban النبي إيسى ورسولا إلى مي ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربك وإلى عاد أخاهم وإلى عاد أخاهم هودا kowane annabi sai ka samu akwai jama'ar da Allah ya aika shi ce je wajenta amma mu annabin da Allah ya aiko mana yanzu mun karanta aya Allah ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira Allah bai aiko annabi ba sai dan duk duniya aiko shi sannan duk annabin da Allah ya aika a doron ƙasa sai ka samu Allah ya bashi risalar da zai tafi da ita annabin mu da Allah ya tashi aiko shi sai ya bashi risala ya bashi qur'ani sannan kuma ya ɗora masa nauyin ya yi bayani a kan ƙur'ani to inda matsalar take duk musulmin da ya ce bai yadda da ƙur'ani wannan musulmin kafiri ne arne ne ya yi ya bar addinin musulunci inda rigimar take ya za a fassara alƙur'ani ni ne zan fassara ko kai ko annaba Allah ya ɗora wa nauyin ya bayanin ƙur'ani sai suka ce sun yadda da tsuwar ƙur'anin amma bayanin da annabi yayi akan qur'anin ba su yarda da shi ba ai shine qala qato taqini din shine qala qatanci shine tsinanci din kuma na rantse da Allah Allah ya aiko annabi dan ya bayanin qur'ani da maganganun shi da ayyukan shi sannan ya bayanin qur'ani ta hanyar ishara kamar yadda za mu tabbatar Allah ya faɗa ya ce wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء الله yake cewa ma arsalna min rasul ba mu taba aiko wani annabi a dauran ƙasa ba illa bi lisani qaumihi malamai sun ce kalmar lisanu a a ammu ita ce fi gamewa a kan kalmar luga Allah da ya tashi bai ce wa ma rasulin ba illa bi lugati qaumihi sai ya ce illa bi lisani qaumihi me yasa Allah ke turo annabin da harshen mutanen shi Allah ya ce li yubayyana lahu dan annabin ne ma al'ummar bayanin abin da littafin ya kunsa shi yasa Allah ke aiko shi to mu a wajen mu wahayi iri biyu ne akwai alwahayil matlu wahayin da ake tilawarsa ake karanta shi a sallah a haddace shi ne Alƙur'ani. sannan akwai alwahayil maqru wahayin da karanta shi ake a fahimci wahayin da Allah ya turo annabar shi na ƙur'ani, ita ce sunnar annabi sai sai suka ce sun yadda da alwahayil matlu amma ba su yadda da alwahayil makuru ba kaje cikin suratul insani Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi la tuharrik bihi lisanaka tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina min inna alaina jam'ahu wa qur'ana Allah ya ce la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi ka daina gaggawan motsa harshenka lokacin da jibril yake sauka cewa sai ka kama alqur'ani Allah yake cewa inna alaina jam'ahu wa qur'ana aikin mu ne mu tara maka shi sannan za mu karantar da kai alqur'ani yace fa idza qara'ana wa idza qara'ana fattabi' qur'ana eh. thumma inna alaina bayana Allah yace fa idza qara'ana idan muka karanta maka qur'ani fattabi qur'ana ka bi karatun da aka yi maka na qur'anin thumma inna alaina sannan Allah yace a wajen mu ne duk ɗalibin da ya san karatun nahawu ya san sun harfu aftin ne ma'a tartibi wa tarafi harafi ne na akafi tare da jeranta abu sannan sai an samu lokaci tukunna bayan wannan sannan sai wannan bayan Allah ya ce fa'ida ƙara'ana fattari ƙur'ana sannan ya ce sun ma'inna alaina bayana sannan mu za mu zo mu maka bayanin abinda ƙur'anin ya ƙunsa wanda aka karanta maka kenan akwai bayanin qur'ani sannan akwai kuma tilawar qur'ani sai sai suka ce sun yadda da tilawar qur'anin amma bayanin da annabi yayi akan qur'anin ba su yadda da shi ba shi yasa yau duk duniya ba wanda ya kai su sabani akan sallah akwai wanda suka ce sallar nan raka ɗaya ce za ka yi ba za a ɗago ba don duk ƙur'ani ba inda Allah ya ce an yi ruku wa ko akwai in kuma ka isa zo ba mana ayar Allah kawai warka warka'u bai ce u ba akwai waɗanda suka ce idan aka yi wannan nan ba a dagowa daga nan sai ruku'u saboda Allah ya ce u shi ma bai ce u ba daga nan idan aka yi shi shikenan ka tashi ka kama harka gaban ka ba maganan karanta wani abu akwai wanda suka ce ya za ka zo a sallah kana karanta qur'ani wai ai wannan rena Allah ne wai ka zo kana karanta qur'ani kana innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wai da Allah kake ba umarni saboda haka addu'a suke a sallah ta tashi akwai wanda suke yin raka'a biyu akwai wanda in ya fara sallah su ya gaji dan Allah a qur'ani cewa kawai ya ayi sallah amma wanda zai yi bayanin yadda za a yi sallar shi ne annabi muhammad sai sai suka ce sun yadda da za su yi sallar amma bayanin da annabi ne akan sallar ba su yadda ba sai sai suke da mugun saɓani a kanta wani ma in ka takura shi ina aka samu sallar magariba da isha'i da asuba da azhar da la'asar raka biyu asuba raka'a hudu hudu a zahar da la'asar raka'a a uku magariba raka'a hudu isha ina ka samu idan wani taɓaci ya buga ya buga ya rasa inda zai samu adadin rako nan sai ya shaƙo maganin mala'iku سيكي أهلا جائل الملائكة الحمد لله الذي فاطر السماوات والأرض جائل الملائكة رسلا نلي أجنحة مثنى وثلاث ورباع to kun ji huddar ba an ce ya kawo huddar ta sallar asuba da ka biyu Allah yana maganar mala'iku fa alhamdulillahi allazi fatidis samawati wal ardi ja'ilil malaikati wanda ya sanya mala'iku uli hati a cikin mala'iku aku wanda yake da fuka-fukai masana masana sai ce ita ce sallah asuba da ta biyu sai ce ita ce sallah raka magariba raka uku wuri ba sai ce sallar isha'i da la'azar da zahar to kuma sai ya manta matsalar gaba sai Allah ya ce ya jiri fi khalqihi ma ya sha'u to ba wata ba sallar ita ma yanzu duk wanda ya dama zai tsara ne ko ko nan za a tsaya wallahu a'lam saboda rudani sun ce ba su yadda da hadisin annabi ba kuma Allah ya ce ai sallah annabi ya yi bayanin yadda za a yi sallah ba su yadda da bayanin annabi ba dan haka dole za ka samu ba sallah iri ɗaya suke yi ba ba sallah iri ɗaya suke ba abin da ya sa ne wacce maganar ɗazu ga duk wanda suke bibiyar karatunmu sun san a mataki na duniya a wajen tattaunawa sun sani ko ka wani ba zai zo baya ibadiyar lazi na amanu da shi baka san komai a karatu ba baka san ka'ida karatu baka ce ka zo jayayya wa, ai sai dai ka turo malamin ka ma ba sai ba wannan matsalar sallah kenan a kanta rikici akan sallah kuma na ba ku asalin wanda duk suka san su ku tambaye tsakanin ku da Allah sallah iri ɗaya suke ko kuwa tashi daban-daban yake kowa yanda ya samu haka yake saboda ba ba ba dalili daga Qur'ani da yace dole ga yadda za a yi Allah ya ce ayi annabi ya zo bayanin ga yadda za a yi to bayanin annabin ne suka ce ba su yarda da shi ba wannan shine kala katanci suna kafa hujja da ayoyi da dama wajen kore cewa hadisan annaba ba gaskiya ba ne ƙarya ne wanda ba lokacin da za mu ba su amsa a kansu amma a hankali a hankali daga cikin ayon akwai ba bi ayyi hadisin ba da hu fa bi ayyi hadisin ba da hu yuminu fa bi ayyi hadisin ba da fa bi ayyi hadisin ba da Allah wa atihi yuminu wai Allah ya ce ba bi ayyi hadisin da wani hadisi za ku yi imani bayan Qur'ani ba tana daga cikin ayan da suke kafa hujja ba fa bi hadisin hadithin da wani hadisi za ku yi imani ba'da Allah wa ayatihi bayan Allah da ayoyinsa da wani hadisi za ku yi imani ayya miskine ka yi karatu ba ka je kai karatu sai ya manta cewa kalman hadisi a larabci kalma ce da take mustarika ba ta ɗaukar ma'ana ɗaya don ƙur'anin ma Allah ya kira shi ya ce masa hadisi a hausa yanzu duk bahaushen duniya yana da wasu kalmomi da yake ba su ma'ana a hausa sannan idan ka tashi ka tafi kuma a cikin hausa wani bangare da ka samu ma'anar da ka sani a nan a hausa ba ita ke nufi ba a can barin ba ku misali yanzu idan ka ce ƙwariya duk bahaushe ya san a tsantsa gwarin zunzurutun yaren hausa wani mataki ne ko koko da ake tafiwa ana amfani da shi idan ka tafi ɗan goro ko inda ake sai da azara idan ka ce ƙwarya me ake nufi eh wani adadi na goro idan ya kai kaza shi ne wa ƙwarya ga yadda ka san kalmar a hausa amma a wancan ɓangaren masu wannan yaren in sun ce ƙwarya ba wannan ƙwaryar da ka sani a gida ba ba ita suke nufi ba kalma a cikin qur'ani ita kanta tana zuwa ba za ta baka ma'ana kwaya ɗaya ba kuma jinin kalmar iri ɗaya ne bari mu ɗauki kwaya ɗaya mu bada misali a ta mu dawo kan wannan a cikin alqur'ani Allah da ya tashi ya amfani kalmar ruhu ta kusan kai guri ishirin da wani abu amma ya ba ta ma'ana ta kusan kai ma'ana guda bakwai Allah ya amfani da kalmar ruhu yana nufin mala'ika jibrilu نزل به الروح الأمين على من نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين الله يكي نزل به الروح الأمين وندك يسكر القرآن شين روح الأمين وأي روح الأمين أولنا آية شين ملائكة جبريل a wani wajen Allah yake cewa a ta'amurin lahi fala ta sta'ajilu subhanahu wa ta'ala amma almalaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqu wannan wajen Allah yake a ta'amurin lahi fala ta sai ce subhanahu wa ta'ala amma yushriku sai ce yunzilu almalaikata birruhi mala'iku na saukowa da ruhi mai ruhi a wannan ayar ita ce wahayin da Allah ke turo annabawa da shi zuwa ga mala'iku Allah ya amfani da kalmar ruhi yana na rai na gangar jiki wa yas'alunaka an ruhi wa yas'alunaka an ruhi eh, qul me qul ruhu min amri rabbi eh? wa ma utitum min al-ilmi illa qalila Allah ya ce wa yas'alunaka an ruhi suna tambaye ka dangane da ruhi me ruhi shine rai da ke jikin dan adam Allah ya ce qul ruhu min amr rabbi wa ma utitum min illa qalina sannan karfin imani ana ce masa ruhu أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيده بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها wannan mun misali kalma ce kwaya ɗaya kalmar ruhu a ƙur'ani amma karya kake baka isa ka bata ma'ana kwaya ba tana ɗaukar ma'anoni da yawa haka kalmar hadisi a larabci tana ɗaukar sabon abu da Allah ya faɗa a cikin waɗannan ayon guda biyu kafin nan sai da yace wa idza qila lahum murka'u la mi wa idza qila lahum murka'u la yarka'u sai ce mai wailun wailun yawma idhin lil mukaththibin sai ce fa bi ayi ne fa bi ayi hadithin ba'da fa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minu Allah yake ce musu kafirai wa idza qila lahum murka'u an ce ku yi ruku sai su ce ba za su ba sai Allah ya ce wailun yawma idil lil mukaddimin kalmar azaba ta tabbata gobe alkiyama ga masu ƙaryata sai ya ce wa idza qila lahum urka'u la yarka'un wailun yawma idil lil mukaddimin sai ya ce fa bi ayyi hadithin da wani sabon abu za su yi imani bayan alqur'ani bayanin da annabi ya ga qur'ani sabon abu ne kuma idan malamai suka ce hadisi me suke nufi Abin da annabi ya faɗa ko yayi na aiki ko akai a gaban shi ya tabbatar shi suke cewa hadisi kamar yadda a hausa ka yadda in an ce ƙwarya ga ma'anarta amma a wancan ɓangaren ga ma'anar da masu ma'ana ke bata wannan bai hana a larabci a samu kalma ga ma'anarta anan amma malamai suna bata wata ma'ana daban ba wannan ma'anar da kai ka sani ba shi yasa malamai suke cewa manta kallama fi ghairi fanni da zaran mutum ya zo yana magana a fannin da ba nashi ba sai yana buɗe baki zai yi magana sai ya zo da ababen ban mamaki ƙwarar gasken gaske sai ya zo da ababen ban mamaki ƙwarar gasken gaske to shi ta na taimaka wannan shi ne sunan da ya dace da su ƙala ƙatanci ko tsatsinanci wannan shi ne da aka dukkan ayoyin da suke kafa hujja da su a ƙur'ani wanda ya sani ya sani akwai malaman su mun tattauna da su sun bujiro da ayan kuma mun ba su amsa a kansu ka je ka bincika ka nemi tattaunawa in ba ka sani ba don mu tattara ta zama jiki gare mu mun zama jiki gare ta to don haka wannan shine mataki na farko mataki na biyu annabi muhammad kowane mutum ya san cewa ƙur'anin da ke hannunmu surorinsa surori ne daga surorin makka sai surorin ina madina amma abinda alƙur'ani ya nuna cewa an sauko wa da annabi alkur'ani a cikin watan ramadana shaharu ramadana lazi ne shaharu ramadana lazi unzila fihi alqur'an hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan wai yanzu da muka yi imani da sunnar annabi muhammad mun san annabi ya rayu shekara 23 shekara 13 a makka 10 a madina sannan ya koma ya zuwa ga Allah in kai ka ce baka yadda ba to ka faɗa mana kwana nawa yayi a makka ana saukar da ayoyin makka kwana nawa yayi a madina ana saukar da surorin madina ka faɗa mana sannan mu annabin mu banda sunansa Muhammad da Allah ya faɗa a ƙur'ani sannan ɗan Abdullahi ne na tabbata tana cikewa har zuwa ga Adnana kai kuma annabin sunansa Muhammad ɗan waye baka isa ba in dai a qur'ani da ka faɗa da ka faɗi muhammad shikenan daga nan baka da ƙarin bayani amma mu muna da shi wayannan mutanen da suke ta wannan ƙaryar ka tambaye su suna yin kaciya ko ba ta yi to magana kaciya magana ce ta ƙur'ani ko magana ce ta sunnar annabi in ka isa ka zo duk ƙur'ani sura ɗari da goma sha hudu ka faɗa mana inda ka dogara inda Allah ya ce kai kaciya ko kuwa ba sai ka zo kai mana bayani ma kan mambari ka ce ga ayar suna yin aski ko ba sa yi Allah hana aski yayi yace kada a yi aski sai a munasaba guda biyu يا فآيات وأتم الحج والأمرة وأتم الحج والأمرة لله فإني فإن أزرت فما استيسر من الحدي فمن لم يجد فسر ولا تعلقوا ولا تعلقوا رؤوسكم حتى بلغ الحدي مهلة فأتنانا تامس آية ولا تعلقوا ولا تعلقوا رؤوسكم حتى بلغ الحدي مهلة فأتنانا تامس ولا تعلقوا رؤوسكم حتى يبلغ يبلغ الهدي مهلا لا نتامس بفضل أنفسكم حتى يبلغ الهدي مهلا الله cewa kada ku yi aski har sai in kora hadaya ta tafi inda ake yankata. ta dan girman Allah suna yin aski a lokacin da basu kora hadaya ba ko ba sa yi to su zo su faɗa mana dalili a Qur'ani inda Allah yake si kuma ai Allah hana su yi لقد صدق الله رسوله الرؤيا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين مخلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون الله تعالى لقد صدق الله Allah ya gaskata wa annabin kuma barkin da ya na gaskiya ya ce la tadkhulun al masjid harama insha Allah in Allah ya sa za ku shiga masallaci ne alfarma a lokacin da za ku shiga sai Allah ya ce amini na muhalliki na ru'usakum sai in za a shiga masallaci mai alfarma ne sannan Allah ya ce ku aske kanku ko yanzu sai idan ba a waɗannan munasabobin guda biyu ba Qur'ani Allah ana ya ce kada ma a yi aski amma dan Allah masu wannan aqidar mutum ba yana zuwa ba duk sati sati ko wata wata a mai aski a mai gyaran fuska yanzu yana zagaya mutane ido ba suna yi ba suna yi sai da haka wannan addinin raina hankalin mutane ne mu mu ne muka yadda da ƙur'ani a matsayi na farko annabi kafin ya bar duniya ya sha faɗa yana cewa fa inna asdaqal hadisi kalamullah zancen da yafi kowa gaskiya a duniya shine maganan Allah amma wa khairul hadi shiriyar da ta fita kowa a duniya ita ce ta annabi Muhammad ibn qayyim yana faɗa yana cewa nurun nubuwati مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا hasken da annabi ya zo da shi daga wajen Allah kamar rana yake amma fa ga idan da yake gani ka rike shi a madan dalili yake fa ilan nubuwati lam yanalka diya'uha fal aqlu la yahdika qasd sabila idan hasken da annabi ya zo da shi daga wajen Allah bai ishe ka shirya ba to har abada hankalinka bai isa ya zama da kesirar da kai ba da haka yake cewa tsarkul huda masduratun illa ala man an hadal wahyi wa duk wata hanya da ɗan adam zai bi ya koma zuwa ga Allah lami lafiya lau to Allah ya toshe ta sai ya dawo ya bi ta hannun manzan Allah da haka yake cewa ya ɗaliban darkal huda bil asli dunan naqli lan talqali zaka dalila fa idza amatta ala tariqi ta'ammadan fa'alam bi annaka ma aratta wusula da ka karkata hanya a ina ba za ka kai ba da aka yake faɗa yake cewa ya ɗaliban darkal huda ya kai mai neman shirya ta hanyar hankali ba ta hanyar riko da abin da annabi zo da shi daga wajen Allah ba har abada ba yadda za a yi ka samu shirya wai da tsabarajin zunzurutun molon kanka kawai ba da yi ba wani daga cikinsu ku riƙe ta wannan ita ce tambaya ta farko da zan musu duk wanda yake da amsa yana jiran shi ya zo ba jayayya da zamu yi ba da kai ba musu za kai ba ko ba wa gefe zan yi mutane na jin ka suna da hankali in ne tambayar in ka ba da amsa shi kenan mutane za su gamsu ka ba da amsa da muka tattauna da shi na ce masa a cikin alkur'ani Allah da ya tashi ya ce yusikumullahu fi me yusikumullahu fi auladikum ya za a maza da mata yadhakari Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum Allah yana muku wasiya akan matsalar gado dangane da 'ya'yanku. sai yace yadhakari mithlu hazil unsayin mace a wajen rabon gado da ɗa namiji za a ba mace wato namiji a bashi ninki bi mace a bata daya idan yanzu mutum ya mutu ya bar naira dubu ɗari uku yana da ɗa namiji ɗaya yana da mace ɗaya nawa za a ba namijin dubu ɗari biyu nawa za a ba mace sai na mai tambaya na ce idan mutum ya mutu ya bar mace ɗaya sai ya bar ɗa shi ba namiji ba shi ba mace ba ko ya mutu ya bar namiji ɗaya sannan ya bar wani ɗa shi ba mace ba shi ba namiji ina so ka faɗa min da nassin ƙur'ani shi ne za a bashi shi ne yake ƙarya ne ai ba wani mutum a duniya wanda ba namiji ba ba mace ba ya ta kawo ayyuka ma kalaka zakar ne وما خلق الذكر والأنثيان ومن كل شيء منه ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ya ta kawo wayannan ayoyin yace ya ƙarya duk duniya ba wani mutum wanda shi ba namiji ba shi ba mace ba wai in na isa in kawo mutumin da yake a duniyar nan shi ba shi ba mace ba idan muka ɗauki wannan komunar taka abin da zai bayu na farko dai kai da kanka ayar da kuke hujja da ita cewa qur'anin qur'ani tibyanan ne da kulli yanzu ka yadda wannan matsalar qur'ani bai bayani akan ta ba dan ka ce babu na biyu dukkan abin da yake waqi'i idan ka ce wa mutane ƙarya ne to wannan magana fa ko Allah ne ya faɗe ta in Allah madaukakin sarki ya ce wa mutane babu abu sannan mutane suka ga kuma abin gashi a fili yana tafiya an samu cin karo ko ba a samu ba to dole a duba me Allah yake nufi sannan wannan abin da yake faruwa ya kuma hukuncinsa na ce ba ka misali yanzu Allah da ya tashi ya ce laqad khalaqana al na fi mai. na me لقد خلقنا الإنسان في قبض في أحسن ما na خلقنا a في ta تقويم Allah ne ya ce mun halitta ɗan adam cikin mafi kyawun sifa dan girman Allah barin tambaye ku a nan wajen idan aka tambaye ka aka ce mutanen duniya dukan su kyawawa ne wata amsa za ka bayar ikuwa eh, eh yanzu Allah ya karya ba shi ya ce laƙada kalakar al'insana fi a hasani ta ƙoyin ba kuma yanzu wadda lilo ala zalika akwai daga cikin mu nan yanzu akwai wani inda za a haɗa shi da wata da aure ko da kuɗin duniya nan za a haɗa shi a ɗauye a ƙafa nan idan Allah ba zai biya aure ta ba Allah ya yi ƙarya na ce to kaga idan yanzu saboda Allah ya ce laƙar kalaƙar insana fi a hasani ta ƙoyi Allah ya halicci ɗan adam cikin mafi kyawun kiba sai aka ce ga wani mutum wanda halittarsa akwai matsala ka ce a ƙarya ne ta yaya Allah zai ce fi a hasani ta ƙoyi kuma a ce ga wani mutum mummuna ƙarya ne duk duniya ba wani mutum mummuna don girman Allah wannan magana ta ka mutane za su yarda da ita kaga dole ka san wannan waƙi inda ya faru ya hukuncinsa wannan kuma ayar da Allah ya faɗa mai Allah yake nufi sai na ce mata wannan matsalar ayoyin da ka kawo mahallinsu daban akwai abin da ake ce masa annadir kalma'adu abin da yake ba shi ya fi yawa ba kaman babu shi ne bayan mun yi wannan gargamar da shi a satin duk wanda ke so a yanzu tun da duniya ce ta intanet ko idan kana so ka gasgata ni ko ka ta ni a yanzu in na faɗa abu za ka iya bincika ka shiga shafin bbc ɓangaren hausa a satin da yake ƙarya ne sai ga bbc a wasu sun je sun yi fila da wani sun ɗauko hoton bidiyon ka fuskarsa ne kawai ba su nuna ba gashi a surarsa haka a tsaye ƙira zagar kamar na namiji ne amma yana da gaba irin na mace sannan yana da gaba irin na namiji sannan yana da mama irin na mata sannan kuma yana yin al'ada duk ƙarshen wata yanzu ka san bature ne kace mai a ƙarya ne bai wa a nuna maka kuma ya ga wannan kuma kace Allah ne ya faɗa ya ce babu sai ta ta Qur'anin ma na kama akwai matsala to da ya gaba shi da amsar da zai bayar sai ce ƙarya ne ba wani mutum a duniya wanda ba namiji ba ba mace ba to wannan ita ce tambayar da nake da shi ta farko duk ɗan ƙala ƙato ko ɗan tatsi ne da yake da amsar da zai bayar in yana da ita in namiji ne da mace aka rasu aka bari ba matsala Allah ya ce da daka da mutul habbul mai amma idan wannan ne shi ba namiji ba shi ba mace ba ina so ka ayo min barin nan ka zo ka faɗa min ayat qur'ani da tace shi wannan mai za a bashi wannan ita ce tambaya ta ta farko a kanku wannan ita ce tambaya ta ta farko a kanku da za ku ba da amsa a kanta da haka wannan addini ne na rainin hankalin mutane da rainin wayo kuma inda a ce a zamanance za mu karatun da projecto wani abin in ina faɗa ma mutane shi nuna musu zan dindin kuma wata rana idan Allah ya dawo da mu ba wannan mumbarin za a kafa ba a'a allo za mu saka da projecto in na faɗa abin faɗa muku ce ga dalilin gashi wani abin ka ga hoto na bidiyo mai motsi in nuna maka dan ka gane cewa ba karatu bane da ake yin sadaka ba karatu bane na shafi faɗi wannan shine abu na farko da haka suna kama hujja da ayoyi da yawa cikin qur'ani Allah ya faɗa ya ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan me qalilan ma tadhakkaru wai Allah ya ce ittabi'u ku bi ma unzila ilaykum abinda aka saukar gare ku min rabbikum daga ubangijinku wala tattabi'u kada ku bi min dunihi sai su ce duk wani abu wanda ba qur'ani ba shine min duni ka tambayi duk ɗalibin da ya san lugha ya san nahau a ka'idar malaman balaga da malaman nahau galibi sukan ce ad ya ya'udu ila aqrabil mazkur Allah cewa ittabi'u kubi sai ce ma tana daga cikin albubuhamatu duk abin da aka saukar daga wajen ubangijinku sai ce wala tattabi'u kada ku bi min dunihi kun ga ga rabbi kuma ga dole kada ku bi koma bayan shi Allah din sai su ɗauke kalmar zamiri su dawo da ita zuwa ga unzila bayan ba ita da take biye abin da ke biye kalmar rabbi ce take biye zamiri zai dawo zuwa ga ubangiji sai su fassara kalmar cewa wai kada abu wani abu koma bayan qur'ani sannan kalmar ma da Allah ya ce wala tattabi'u min ittabi'u ma unzila ilaykum to Allah ya faɗi ma ɗin da mai da mai ya saukar mana وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وأنزل الله إليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا تسير وأنزل الله عليك الكتاب الله يسكر مك الكتاب والحكمة وأن شيء فسر مك وأنت ما عند أكتي أن توكرت da Allah ya ce ittabi'u ma unzila ilaykum da haka shi yasa muke da alwahyi almatlu akwai wahayin da ake tilawarsa shine ƙur'ani akwai wahayin da annabi yake bayani da bakinsa bisa ga ƙa'ida na wa mayan tuku anil hawa in huwa illa wahayin to sai suka ce sun yadda da wancan wahayin ba su yadda da wannan wahayin ba wacce ita ce tambaya ta ta farko na ce tilka asharatun kamila zan yi tambaya guda goma zan buku duk wanda yake da amsa ko ba yanzu ba ran da jin dawo garin nan ya shirya amsar da zai bani tambaya ta biyu da za ku bani amsa Allah da ya tashi ya faɗi cewa ƙididdigar watanni a wajen shi guda goma sha biyu ne kuma ya ce sun ranar da ya halici sammai da ƙasa ya ce kuma fi kitabin lahi suna cikin littafin Allah ya ce a ciki akwai watanni guda hudu masu alfarma إن عدة الشهور إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك دين القيوم الله يقول إن عدة الشهور إذا بدأ وتنمي أودا الله إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فنيت في كتاب الله أتكل للتاج الله ita kanta kalmar alkitabu a ƙur'ani tana ɗaukar ma'ana ta kai guda goma ran da ka hayo baka sani ba sai mu ka da karatu kuma Allah yake cewa inna iddata shuhuri inda Allah na ashar shaharin fi kitabillahi a cikin littafin Allah wanne wannan kai zaka zo ka ba mu amsa kuma yake yawma khalaqa samawati wal ard sai ran da Allah ya halitta sammai da ƙasai sai ce minha ha daga cikin watanni hudun masu alfarma akwai arba'atul hurum watanni hudu masu alfarma to da labarin tambaye ku a dukkan watannin da ake lissafi a shekara na musulunci babu watan da alkur'ani ya ambata sai watan ramadana kawai شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وانا اتتي امسد ذاك ذوك باير سيكا فرع من هو اما سأل فرما دا سونا ينسى دا آية دا الله يفتح في القرآن وانا اتتي تنبيع تاتبيو da za ku ba mu amsa tambaya ta uku Allah ya ce alhajju ashhurun ne alhajju ashhurun ma'luma Allah ya ce mana watannin aikin hajji sanannu ne kuma ta abin da Allah ya ce sanannu ne ya kamata a yi ne a san shi amma mu da muke mabiya sunnar annabi Muhammad mun san su kuma ba mu san su ba mun san su watan da ake fara aikin hajji da watan da yake kariya ba iskali to tunda an ce alhajj ashhurun ma'lumat to sai ka hayo ita ce tambaya ta ta uku sai ka faɗa mana ka ce watannin aikin hajji da wata kaza ne da wata kaza da wata kaza kuma a cikin Ƙur'ani ga su ba shi kenan ba ba ai ba matsala ba ce ta rigima matsala ce ta karatu amsa kawai za ka bani kuma karka ka karanta min a'a ai yanzu yadda abin yake ba yadda abin yake ba tunda a ashhurun ma'aluma su ne watannin aikin hajjin nan sanannu ne kawai da kawai za ka ce a aya ta kaza a sura ta kaza Allah ya faɗe su shikenan shikenan ba mun rigima ba ne wannan ita ce tambaya ta ta uku tambaya ta hudu a aikin hajjin Allah maɗaukacin sarki da ya tashi ya ce wani ya tsawafu bilbaitu ne wani ya tsawafu bilbaitu al'atiq ya ce idan an ji a yi tsawafi wani ya tsawafu bilbaitul ati a yi tsawafi tambaya ta ta huɗa a nan idan za a yi tsawafin ta dama za a fara ko ta hagu kuma guda nawa za a yi in ka taso kawai ka ga aya ka ce a sura ta kaza Allah ya ce ta dama na a fara ga inda ya ce a fara sannan ga adadin da ya ce za a yi wannan ita ce tambaya ta nawa ta hudu kuma guda goma na ce zai yi sai don zama tilka asharatun ne kamila wayannan su ne tambayoyi guda goma da za a yi musu in ba haka baya za a yi mutane su zo da sunan addini suna rena hankalin mutane sahabban annabi muhammad annabi ya bar duniya ya bai adadi na ɗalibai na sahabbai wanda sun kai mutum wajen dubu ɗari da sha biyar kaji mutum ya zo yana dare reni yana ce maka sahabban annabi ko ina qur'ani yace sahabban annabi uhu wani da na matsa mai wai Allah ya ce gashi idai da sahibi na ce to ai kalmar sahib a qur'ani tana daukan ma'ana guda tara wannan ma'anar da malamai suke nufi ta sahabi ita suke nufi da sahibi na ta in baka sani ba sai ta janyo ma ayoyin da Allah ya ta maganar sahib sahib sahib ba ya kira mata da sahiba wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada yawma yafirru me yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani mata ya zama Allah ya ce mata sahiba shi yasa Allah ya ce wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattaqada sahibatan wala walada Allah bai riki da ba ko mata sai mata aka ce mata sahiba dan haka wayannan yana daga cikin al'amura na kaman kana nuna cewa lokaci ya yi ko to tun da mai lokaci ya fara zuwa barin jero tambayoyi na guda na yi guda nawa yanzu hudu saura guda shida ku barin jero tambayoyi na a jere guda shida sun da saura hudu ya rage a duk ƙura'ani a surorinsa ɗari da goma sha hudu aya dubu shida da ‘yan kai a watan ruwayar tun da ba sa so a ce ruwaya kuma sai an ce a wata ruwayar adadin ya mafi haka shi yasa in ka buɗe ƙur'anin sai ka samu wannan surar mai ƙur'anin warshe ce surar nan makiya ce amma mai ƙur'anin hamsu ya ce wannan surar madaniya ce kuma duk ƙur'ani ɗaya ya kai wannan ya tafi ya ce madaniya ce ya kai wannan ya ce makiya ce ka samu lokaci ka duba ƙur'anin da kyau za ka gani wannan ya ce adadin ayoyin kaza ne wannan na adadin ayoyin wannan sufi na wannan ya kai haka ba wanda Allah ya ambaci sunansa a duk wanda ka annabi ya rayu da su cikin sahabbai sai mutum ɗaya wa kenan zai dubi na harisa a cikin suratul ahzab وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك أو اتق الله وتخفي وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشيه إيه؟ فلما كذا زوج منها وطرا زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرام الله في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا نعم وكان أمر الله مفعولا ba wanda qur'ani ya ambata duk cikin su zaidu kawai Allah ya ce falamma qada zaidun minha wataran Allah ya ce zawwajnaka sai maka aura maka da ita to wannan matar da Allah ya ce zawwajnaka mun aura maka da ita shi zai ba an san shi ba to ka zo ka faɗa mana wace ce matar ita ce tambaya ta biyar kuma Allah ya ɗauro auren daga sama ya ce zawwaje naka mu ne muka ɗaura maka aure da ita tambaya ta wannan ita ce ta biyar tambaya ta shida Allah ya faɗa ya ce annabiyu a auladul mu'minina min annabiyu wa auladul mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum Allah ya ce annabiyu annabi sallallahu alaihi wa sallama auladul mu'minina min anfusihim ya fi tsoriwa a rayukan duk sama da rai shi sai ya ce matan annabi in dai kai mu'mini ne kana da imani to uwarka ce ba haka bane a cikin mu nan waye bai san uwarki ba ko ba ita ta haife ka ba in ka taso sai ka binciki a tarihi ne sunanta ba haka bane to ya akai ka san uwarka da ta haife ka uwarka da qur'ani ya faɗa baka san sunanta ba ta shida to zo ka faɗa mana sunayen wacce Allah ya ce uwarka fi ka san uwarka ta gida amma baka san uwarka ta qur'ani ba ko kuwa sai ka zo ka faɗa ka ce ta wannan ita ce tambaya ta nawa tambaya ta shida saura tambaya hudu wanda sai sun zama tilka asharatun suna nan da yawa a ƙur'ani Allah maɗaukacin sarki da ya tashi wannan ita ce ta bakwai ko yace rabbul mashriqi wa rabbul magharibi rabbul mashriqi wa rabbul magharibi la ilaha illa hu eh? fattakhibuhu wakila yace ubangijin gabas ubangijin yamma dan Allah barin tambaye ku ina ne gabas ina ne yamma a yana ga an yi shiru rabbul mashriq wal maghrib la ilaha illa huwa fattakhibuhu wakila tambaya ina ne gabas da Allah ina ne yamma a yanzu ina take tunda ne ba dan gari bane nan ko nan ko nan na yamma ko to Allah ne yace rabbul mashariqi ubangijin gabas sannan yace ubangijin yamma ko to wata ayar Allah yace fala uqsimu bi rabbil rabbul mashariqaini rabbul mashariqaini wa rabbul maghribain to ina ne gabas biyu ina ne yamma biyu فلا أقسم برب المشارق فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا ne إنا لقادرون إنا لقادرون to da Allah ina ne gabar da yawa ina ne yamma da yawa sai garo ka hawo mutane bayani yanzu dai kun yadda duk hankali ya yadda ga gabas nan ko ga kuma ne to sai ka zo ka nuna mana ina ne gabas biyu yamma biyu ina ne gabas da yawa ina ne yamma da yawa wannan ita ce tambaya ta nawa sannan sai ka ji mutum ya ce wai kawai kai ba kai karatu ba karatun ma wahala yake ba larabcin ma da Allah ya ce da shi za a fahimci ƙur'anin baka san larabcin ba in ka isa ka hau in kaɓo na ja na ce ka yi irabi na na hauka kasa sai na gaggaura mamaji wallahi kalma in ka kawo ka ce mutum ya faɗi masdarin kalma ya sarrafa maka kalma daga fi'ili sulasi ta koma madi mudari amri isma fa'il isma maf'ul ya zuwa ga masdarin kalma ba zai iya ba amma mutum ya iya rigima ka tambayi mutum me bambancin tsakanin fi'ili sulasi al-mujarrad da sulasi mazidun bai sani ba ba zai iya ba amma mutum ya ji ya ɗauko rigimar da ta fi ƙarfin shi tunda malam Abubakar gona Allah ya ji kansa yayi Qur'ani mai fassara da Hausa wani ba sai ya je makaranta ba inda ya iya karatu zai iya dudduba ya gane daga nan kawai da fito ce kowa ƙarya ne ma yace hadisan ƙarya ne yace wannan ayar ai ta ci karo da hadisi ko da haka hadisin ƙarya ne to tambaya ta ta takwas da ta tara da ta goma da zan cike da ita yana da alaƙa da ayoyin ƙwar'ani ne a yanzu in nan tambayar da na yi ta bakwai cewa ubangijin gabas ko ba a ƙwar'ani ba ne sai ka zo suka ba amsa kuma wannan tambaya ne ne dole da na dawo sai ka zo ka da amsa amma in kana maganar cewa a zauna a tattauna ne a halin duk wanda ya sani ya san ba haka tsari na yake ba yanzu karatu muka zo karatu za yi nan da duk ka shirya kace ka shirya za a zo a tattauna a jayayyar karatun to sai mu haɗu watakila gidan mai garin nan a ba da abinci a ɗiba a zauna da safe a je a san karfe tara an fara sai a zahar a dawo a yi sallah a sake koma zuwa magariba a samu kamar awa takwas ko goma za ka gane komowa za mu gane ko kai waye amma kai yanzu kun zo karatu wani kai zuwa zai hamun barin ku ya matsa mun barin ya gaba ba karatu ba ba abin da ya sani Allah madaukakin sarki a Qur'ani ya faɗa yake cewa falanas alannan labina ursila ila falanas alannan labina ursila ilai wa lanas alannan mursali ba Allah bane yace falanas alannan labina ursila Man manzannin da Allah ya aiko Allah yace sai ya tambaye su kuma wallahi sai ya tambaye mutanen da aiko manzanni a wata ayar Allah cewa yi duk wanda zai shiga wuta kafin ma ya shiga wuta sai mala'iku sun tambaye shi yace alami atukum nabiyyu قالوا بلى قد جاءنا نذير الله ne anan wajen yace zai tambaya amma a wani wajen sai yace fa yawma idin la yasalu an dhanbihi in wala ajan anan wajen yace sai yayi tambaya amma yace a wani wajen fa yawma idin la yasalu an dhanbihi insun wala ba za a mutum ko aljani akan zalubin shi ba Allah ne a can wajen sai ya tambaya a nan wajen sai ce kuma ba zai mai ba da hadisi ne ya faɗa cewa Allah ya ce zai tambaya a nan hadisi yake ba za a tambaya ba shike ne yanzu mutum cikin sauƙi zo ta ai hadisin ƙarya ne wannan hadisin ya doki Qur'ani to sai ka zo ka ba da amsar suwa Allah zai tambaya a can suwa kuma Allah ba zai tambaya ba a nan akwai ma waɗanda Allah yake cewa waqifuhum innahum min waqifuhum innahum mas'ulun Allah ya ce ku tsayar da su lallai su ababen tambaya ne sai an tambaye su to wannan ita ce tambaya ta tara da za ka bada amsa a kanta sannan tambaya ta goma doka da ta tashi ta magana sa hijabi da Allah ya tashi sai fara da matan mai gida babban mai gida annabi Muhammad yace ya ayyuhan nabi kulli azwajika ya ayyuhan nabi كل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن يتي يا أيها النبي سيتي كل لأزواجك كفرها ما تنكع ما تمك تسوني إيا المؤمنين ba mu muka ce ba kuma Allah ne ya ce kar ka je ka ce shi ma ƙala ƙato ne sai ya ce wa banatika da ƴaƴanka kai annabi Muhammad annabi yana da yaya ko bai da shi ta zai ka zo ka faɗa mana da waye da waye yan nashi in yana da su shi da Allah kai cewa wa banatika in kuma ka ce a annabi yana da yaya ba a san su ba oh kai yayan da baban ka haifa sun fi yayan da annabi ya haifa muhimmanci shi yasa kai aka san naka yayan amma annabin da Allah ya turo maka da Qur'ani ba a san nashi yayan ba eh to suna nan irin waɗannan tambayoyin sun kai guda 250 da aka tsaya a nan tun ɗazu mai dakatarwa yake cewa dare ya yi dagaci ko mai dagacin wannan gari mai gari yana tare da mutum da aka fara wannan karatu mai gari muna maka addu'a da fatan alheri Allah ya marayuwarka albarka Allah ya shirya maka iyalanka fiye da yadda kake ƙoƙari gurin yi masa tarbiyya da haka zan yi kokari in ci birki a nan kamar yadda na faɗa a farkon karatu cewa wannan tattaunawa da debate da munazara muna yin sa ne a mataki na duniya wanda suka sani duk wani wanda yake ya kauce wata farkin annabi babu wanda ba a ja da shi ba saboda haka a muna roƙon Allah Allah ya ƙara mu wannan gari albarka wa samarin da suke ciki wanda suka karkace Allah ka dawo da su kan hanya wayanda suke kan hanya ta addini kuma Allah ka tabbatar da su abin duk da zai zama damuwa da matsala a wannan gari to Allah ya kawar da shi muna roƙon Allah ta'ala Allah ka zauna da ƙasar mu lafiya wannan zaɓe mai zuwa Allah kada ya ban mu da zaɓen mu Allah ka zaɓa mana abin da zai zama alheri wanda su ne matsalar Najeriya ba za ta zauna lafiya ba Allah ka kawar da su Najeriya ta zauna lafiya wanda suke shiryo sharri daga cikin gida ne ko waje inda fitintinin nan ke faruwa ana ɗiban rayukan al'umma ana yi gaba da su to Allah ka isa wa al'umma a kansu da haka ina ganin zan yi kokarin tsaya nan saboda dare yayi wa bi hadal qadr kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh <laughs> ìjà àwọn ọmọdé ìṣẹ́